ta ko matsala ce wadda mutum bai isa ya tunkara ce na kawo illa na farko a yi addu'a na biyu kuma mu tsarkake zuciyarmu mu yi aikin tsakaninmu da Allah kamar yadda kuka sani da na faɗa sanda ne gwamna shekara hudu ban taɓa samun wayan ministan tsaro ba har ne shekara yau ga shi na minista na tsaro da haka abu ne wanda yana canza yanayi a sannan kuma Allah ya